daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun mu ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Suna na Aisha Mu'azu. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da mu a can Tamar Abari wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe wanda a yau zai yi magana ne kan yara ƙanana sanin kowa ne dai a yanzu tsindin ake cikin sanyi yara kuma wani bangare ne mai bukatar kulawa musamman ma a wannan lokaci jikinsu ba shi da kwari sosai kamar na babba sanyin nan kuma ba karamar illa ne ga lafiyar waɗannan yara ƙanana ba idan har iyaye ba su yi azama ba yawanci sakaci na iyaye shine ke kai su ga zuwa kwanciya na yara a asibiti na leƙa wata asibitin da ke kula musamman ma da yara ƙanana wadda ake ce ma pediatry ashd na zanta da wasu iyaye da yaransu ke fama da matsalar sanyi.

yaron efrawan yaro me ya same shi da masassara da kumburin jiki mm, ya jikin nashi da dama daga kauye kika kashi mm. nan cikin gari na nan cikin gari tun yaushe ne ya same shi ya kai kwana nan kwana biyu mm. mm-hmm. kina sa mishi kayan sanyi ko kuwa ina sa mata kayan sanyi to yanzu na ga ko hula bai da ba su sa mishi ba hula ba su kawo mini ba a daga gida mm. aikin san yanzu lokacin sanyi ba a barin yaro babu kayan sanyi ko haka ne eh, kina sa mishi kayan sanyi Ina sa mata kina mishi wanka ina mata da ruwan gumi da ruwan gumi to amma an ce a bari da ruwan gumi ma yana sa sanyi biki sani ba likitoci ba su gaya miki ba da mu taba rike mu likita ba mm, ba a taba rike ki ba likita mm-hmm. sai yanzu mm. Mm, an mishi magani an mata magani ya jikin nashi da dama da dama ko mura ce yake da ciwon kirji ban san da ciwon kirji amma dai mura na sani mm-hmm. tari yake kamar yayi amai kuma bai amai suna na Maryam Maryam na ganki nan ko zan iya sana abin da ya kawo ki eh to likita ce na zo rishin lahiyar game da rishin lahiyar yarinya ne ya same ta masassara ce take mura ce take ko mm, mura ce take da masassara ta kai shekara ta nan watan ta nan watan ta 21 to yanzu ya jikin naka da sauki gaskiya da sauki to kamar kina mata wanka ne ko a'a ban na mata wanka ban na yawan mata wanka saboda sun ce tana da amc gare ta ah, tana da amc mm. tana da sikila mm. to ya kike kula da ita ganin cewa yanzu sanyi ne kuma tana da sikil kin ce tana da sikila eh, yanzu ko kullum ma kullum nake da ita ina sa mata kayan sanyi na mata na sa ta cikin ruwa kina yawan zuwa kawo ta likita eh ina kawo ta inda ta kamu da masassara na kawo ta in na zo su rubuta mun magunguna ko su rika mun ragare ta in na je rika bata mm. kuma ta samu sauki yanzu da kika kawo ta ya jikin nata da aka fara mata magani gaskiya jikinta da sauki kai kwana nawa ana kai kwana mu uku jikinta da sauki am suna na hawa to hawa na ganki anan ko biya ta ce na ka asibiti tana masasara take daukar raba da mura iya eh, na kata likita na kata ta birni suka turo mana suka ce mu kata likita Rahim Madan tsohuwa. Ya jikin nata. ki ga nan ta yi sauki. Na gama an sa mata abin numfashi ko? Kai wajen kare uku ta dare jikin ya kiya kuma lumwashin ya kiya wani ya kace a sa mata abin lumfashi Amma yanzu an huda mata gashi na tana cin abinci jiki ya yi sauki. To kamar ya kike kula da ita ganin cewa yanzu lokacin sanyi ne. Eh, ina sa mata kayan sanyi. Kuma ban na yawan yi mata wanka sarai irin wannan. Ana sa tsimma da ana gogoge jikinsu saboda kalmura ta kama su sarai irin wannan. yanzu da kika zo nan wannan asibitin wace irin kulawa ce kika samu gaskiya na samu kulawa sosai hankon ana kula ni mm. tun ji ake kula ni har yawa raka ana kula ni mm. ba bar ni ba cikin wannan suna tsaya kan mu likitoci mun gode gaskiya duk lokacin da kuka ji kuka kwankwasa mm, suna huta Allah a guje suna hutawa suna kula da mu mun gode wallahi to magani nawa na nawa kika saya an ba mu magunguna gaskiya kenan su suke ba ku maganin a su suke ba mu magani mun gode wallahi ba da magani a ko su taimako da suka muku a suna magunguna akai akai gaskiya mun gode eh sun mun magani kyauta Allah mun gode suna na Saratu to malama saratu na ganki anan ko me ya kawo ki wallahi kin gamta nan dai waga iya ce bata da lafiya me ya same ta ko haka ne ga ta kwanta masassara kuma yau kuma yankon kwanan ta hudu ko masassara ce take ita tana mana mm. ya jikin nata jikin ta da sauyi to da kika zo nan wurin yaya ne aka karbe ki a an karbe ni sosai da kyau da kyau an kula da ita an kwan ana gisit a kanta ana mata serum a sa mata ba abin loma shi an yi ta mata da allurar ruwa eh an mata allurorin ruwa ba da na haka ma to ya kika ga tsarin asibitin nan a tsarin asibiti ya yi sosai akwai kulawa shi ya sama muke zuwa da kawowa wannan rukon na uku ne ma aka mata likitocin su akwai kulawa ba kyara kuma suna tsaya akan marar lahiya sosai dare da rana ba yanzu daga kin je kin kwankwasa kofa daga kin kwankwasa sa hoto a sosai ma mutum biyu ko uku ba mm. wallahi shi yasa su kula da yaro kai ma kuma ba kyara mm. magani ma sosai ana badawa kyauta sosai ana bada kyauta nana aisha hamisu jami'a ce a wannan asibiti ta kananan yara ta bayyana ma shirin yau da gobe yadda yara ke fama da cututtuka masu nasaba da sanyi sunana na na aisha hamisu a nan pediatry a shidi zandarville e eh, likital wannan ta yara mana mm-hmm. eh, daukan yara nauyin yara duka cututtuka in suka zo to yara kun san sun hi kowa abin ga in ce wajen sanyi sun yi saukin kamuwa da sanyi kenan tun da eh, sun yi rauni tunda jikinsu bai yi kwari ba kamar irin na babba kenan gami da sakaci na uwaye ko wani abu yana sanya dai yaran kawai su tashi kinan murata kama kuma mataki mataki tunda wani ta wani tahi ta wani tunda wani kamar magani ne na sha zamu bashi ya tahi wani ko dole sai mun rike shi mu mishi allurori ta sake shi wani kwa haihe ya kai mun bashi mun sa mishi abin lunwashi wani kuma sai ya kai ga halin mushi wanki na abin ga na hunhun shi ba eh na hunhun hamu wanki gaskiya mana yi wani sai mun janye majinai kenan mura mataki mataki ci akwai yara da dama a nan da aka kawo kuke kula da su eh akwai yara da dama sosai sosai a wata ko a sati kuna iya samun yara kamar nawa eh to gaskiya muna samun yaran da yawa sosai kenan kamar a sati muna samun goma sha gaskiya wanda suke kama da mura eh wanda muke kwantar da su mu musu magani mura kamar wacce iri da wacce iri ce zazzabi ne mm, sarkewar numfashi ne ko kuma huhu ne yake riƙe ne cututtuka eh wani in ya zo masassara ce take sawa kenan wanda yake sa el masassara ce mura ta bashi kenan kamar shi irin wannan in muka dan duba shi mu dan bashi magunguna ne ya tahi kenan na masassarar da na ilmurar ya tahi amma wanda kamar ya kama hunhun zaka ga lumfashin kamar hancin yaro yana ɗaguwa za ku gani kawai haka nan shi shi kaɗai yana motsi wanda ba daidai ba ne ba da yanayin yaro mm. kuma akwai wani lumhashin da in ka ɗaga ƙirjin yaro za ka gani kenan yana yana hwadawa yana yin kwalmi daga nan kasan tsakanin marabar cikin shi da kirjin shi eh da hakarkarin shi za ka gani kenan wani guri yana hwadawa mm. wani kwa kawai haka nan ma in kana zamna da shi kamar haka kawai za ka ji karan lumashin nashi mm. wani kwa sai kamar in an sanya kamar wannan abin da muke sawa a kunne mu dan shurara mu daddora a kirjin ko a bayan kuma muke sanin kenan abin ga matsayin mura tashi hmm. eh haka ne kamar mine ne yake sawa irin wannan yara suna fama da irin wannan matsaloli to abubuwa da yawa wani lokacin duk sakaci ne namu na uwaye hmm. kenan kamar yaro uwa ta hoto da sahi kenan kawai yaro sai ki gani ya biyo uwa babu kayan sanyi a jikin shi babu komi ko ko ta uwal kawai sai ta dauki da ta tsinda shi cikin ruwa hmm. a wannan yanayi a lokacin kamata ya a ce an ririhe yaro wata babu kayan sanyi wata kuma kawai ta tsindima shi a ruwa wani kwa sai je shiga kasan famfo ma ya kunna famfo uwa bata kula ba ita tana can tana harkar ta kawai sai ta fito da gudu ta gani e kenan kamar yara wanda ba a ririhe wakin nan ba a ririhe su ba a abin su wanka ana musu akai akai ko ko a musu wanka a hili a hili a tsakar gida ake musu wanka oliyo da yaro in ma ya kama a mishi wanka a sa shi kuryar daki eh mm. mana eh da ruwa mai gumi inda iska baya bugawa mm. tun da yaro in ka mishi wanka kamata yi inda iska baya bugawa kuma ka rufa shi mm. kenan ya dauki gumi in har ya kama dole a mishi wanka to kamar nan yara daga shekara nawa zuwa nawa ne kuke daukan nauyin su eh muna dauka daga kamar wasu daga aihuwa zuwa abanga diwanci dai sai dai sun kai dai kamar wata biyu muke yawan ɗauka daga wata biyu zuwa wannan shekara biyar mm. eh, shi ne muke ɗauka su ne muke kula da su Yeah. maryama ta yi jan hankali ga iyaye musamman ma ma'aikata da masu kai yara wajen reno sunana maryama na eto eh tamar ina miki godiya ba ma uwa ba ga al'umma ga baki daya musamman ma ita uwa ita da take rike da yara ƙanana wannan lokaci ne na sanyi kamar in kin ɗauka a kullum ma da zarar mun kai yara awo abinda kullum likitoci ke waɗi da zarar lokacin sanyi ya zo a kula da yaro a nema mishi kaya masu eh, nauyi wanda zai ji zahi a jikin shi saboda in kika ɗauka jikin yaro da na babba ba ɗaya ba ne kai wani yaron ma sai ki sa mashi fiye da kwamfule uku inda jariri ne saboda yadda hwata shi take kenan yana da kyau uwaye a kullum abin da zan mai aiki da shi yaro ne gare ki jariri yaro ne wanda ya warware da sahe dai yara ba wanka ba ake musu dan ruwan gumin ki a daki uwar gida kika gunguma shi ya isa ki ma yaro toilet ko mace ko namiji ki nemi man gumi ki shahi danki ko irin bulangan nan wanda shi ah, yake eh wanda yake rike shi mai na kadai hmm. kenan kin gani yaro a nemi kaya gashi albarka abun ma da dala ɗarin kin shi kin samo ma danki complete biyu na sanyi wanda a ɗaki dai yaro kayan a ce hantsi ya hoto ki zamna da yaro a tsakar gida kuma musamman irin uwaye wanda suke zuwa wurin aiki da sahi za ki ga wata ta ɗoko ɗa ke kanki hijabi kadai bai rihi yaro hijabi kadai bai kamar yanzu irin abin nan na sharf na rihe jikinki yanda zaki rihe jikinki ke ma ya zamanto ko da a bisa abin hawa kike cikin abin da ya shahi a daidaita sau ko bisa moto ne ke kike tuka kayan ki ya kamata a ce danki yanda zaki rihe jikinki shi ma ki rihe shi sa ma danki kayan sanyi seti ne abin da ya shahi wani hula kaya na kirki ki nemi dara na kirki da wani bargo-bargon shi ki lafta mai ko da gidan da kike kai renan danki ya zamanto kin san gidan nan su ma suna da yara suna kula da yara a ba tun da sa ba ki ga irin matan nan yan sire sire da jariri abin tausayi ana ta yawo babu sutura kirki babu man shawa na kirki babu wata hulla ta kirki da sahin nan zaki tarar da mata a kasuwa ne a wurin biki ne a cikin gari a titi kenan ya kamata a ce mun lura da jikinmu da na yara ƙanana ba ɗaya ba ne mm, abu ne na ɗan lokaci menene lokaci yanzu daga sanyi ya kare ka aka wani lokaci zahi ya zo ko kuma da zaki ga daga an kai karhe goma na sai sai ki ga an tuɓe yaro a ce wai zahi yake shi yaro da ya zamna a cikin cikin uwashi wata tara an ce zahi yake shi dan wannan zahi nawa shi in zahi yake shi kai ko da wanka wata sai ki ɗauki kwana biyu uku kahin ki ma dan ki wanka kenan ya kamata a ce uwaye marka kula da irin wayannan abubuwa na tsarkake yaran mu na kula da lahiyar su musamman a wannan lokaci na sanyi da hazo da iska da kura wanda abubuwa ne sarai wanda suke kawo illa a rayuwar yara ƙanana kamar yadda likitoci suke gaya mana to su ma masu renon da ake kai ma yara kina iya jan hankalin sun da sai a kai miki reno daga uwa ta tahiyarta kawai kin shiga sha'anin sai ki bar yaro ko yana wasan ruwa ko yana rarrahe cikin kura da sauransu ko cikin iska ko ki aje shi a waje ko kuma biki dai kula ba da yanda uwar ta baki amana haka ne tamar mafi yawanci son kai namu mu uwaye ke kina zuwa wurin aiki wata hal dan nata ma ya girma eh, uban shi bai san ina ne ake kai shi ba barantana ya gani ya yi magana a kan shi kin nemi 'yan yara kanana za su tsare miki da. 'yan reno a ko ko gidan makwabta ne ko ko wannan mai reno gidan reno ne kike ɗoka ki kai yaro ya kamata a ce wadda zaki ba wannan ɗan ki san ita wace ce yaya ne yanayin ta yake ciki banna zuwa ni ina zuwa ina koyi lakwal ko wata madance ko wani aiki niki na bayar kicin daban in doki da in kai miki ke kuma kin goyi dakin tafi kasuwa da shi ko kuma kin fito kin aza kaskon tuya a kowal gida ko kuma kin bar yaro ke a gidan gidankin akwai wanda za su iya tsare miki amma gudun haka kin kin doka kin kai kuma can bukata bata biya ba daga gidan reno yaro kullum kina hanyar likita da shi kitar da yaro yana ta shinkir shinkir na lunwashi majina sai kin zo wani dan ma kana ki tuɓe abin ki gyara kayan ki kin gani kenan su ma kansu wanda ake kai musu renon ya kamata a ce amana ce aka ba su yanda in kina da da naki da wanda za a biya ki tun da biyan ka ne su ai kenan ka adana dan mutum akwai lokacin da ya kamata a ce daga daki ma an hutu yaro mm. a tsaka ɗaki ma kamata a ce akwai inda sai ƙurya ɗaki tunda wani yaron bai iya daure ma irin wani abubuwan shakar lumhashin wannan na iska da sauransu kin gani ya kamata mu ma da muke kai ɗiyan mu gidan reno mu kwatanta ma masu rena shi wannan yaro ne karami ga yadda ya kamata su kuma su ma masu renon biyan ka ne ake haki ne amana ce aka damka maka na dan mutum kenan ka kula menene kula ka adana dan mutum samu shi suturar shi yanda zai kai yaro sai ya koyan wani da kaya bakin shi kenan kawai wani in kushi ne kake sa ma yaro ka hudda ka sake ma yaro toilet ka nema man kaɗan ka ka shawa a gaban yaro kuma ka maida mishi wannan pompo skin shi ba komi ba sai kenan ka kare yaro kai kanka kai ma ka rage kanka daga wasu abubuwan an sami yadda ake so ita dai wannan asibitin pediatry tana ɗaukar nauyin yara ƙanana tun daga magani har zuwa dukkan wasu abubuwa na kula da su an suka zo da ɗaukar jini da magani duka kyauta ne muke musu mm. kenan kawai daga an zo mu nan gurin rubutawa ce muke sai a tahi can gurin taga gurin eh, gurin ba da magani a canza a ba su komi abin da muke bukata in aka kwantar da mutum ma har a sallame shi ku ne kuke kula da maganin shi eh mu ne muke kula da magani komi da komi mu muke mishi eh, hal ma wannan eh, oxygen da ake sanyawa muna da kayan aiki sosai mm. hal in ya kama a hudda majinal ma muna da kwai abin ga muna da kwai eh muna da kwai injina wanda ake hudda majinal eh a kirjin yaro kuma akwai na mahallo haka kama wanda muka saba haka namu na hannu na hannu dai ba zancen galgajiya namu na hannu dai haka eh. kenan kanana kuma akwai wanda za mu jona da kuran mm. da wutar lantarki mu jona kenan mu janye mm. eh, duka muna yi a irin wannan magani da kuke yaran suna samu suna samun sauki sosai eh sosai gaskiya muna samun abin da samun rashe-rashe na yara a rasuwa dole ne mun wanda yake asibiti yana samun rasuwa mm. eh jihi-jihi muna samun gaskiya ya tsarin aiki ku yake na ganin kamar akwai wani tsari na musamman da kuke da shi babu yan jiya da yawa babu wani abubuwa haka irin kamar na sauran asibitoci eh bakin kokari muke yi kenan uwa daya 雅鲁的。 haka nan ne muke yi babu yan shiya da yawa mai mm. suna zawa akwai yar wanda muke ake buɗe kowa eh wanda suke shigowa ba mm. amma kamar lokacin da muke wani visit lokacin da muke gana da yan malati mm. daga kowa hudda shi muke daga ciki eh kuma babu zancen a kawo mana tabarma ciki a shinhuda mana tabarma ko a kawo mana wani sun roba su wani kayan aiki da haka kwakwatsam da kwanoni da yawa kenan kamar dan abincin dan yaro na wannan wanda zai bukata bukata wanda zai ci da ruwan shi da abincin shi da dan kunin shi shi wannan ban ma hanawa a shigo da shi amma kama ko uwar yaro ma in za ta ci abinci ta je can waje ta ci ta kwana ta shigo saboda gurin sai da adanawa in ba haka nan ba in aka ce mutum nawa su ci abinci a gurin kenan lalata gurin ake yi ina ga ai wurin naku akwai tsafta kuna kula sosai da tsafta wurin a muna yi gaskiya mm. muna bakin kokari tsafta ma ita ma tana da muhimmanci a tana da muhimmanci sosai mm. surtu da aka yi maganar yaro ba mm. maganar yara eh karin bayani na kawai uwaye mai kokari dai yara mu rika adana su gaskiya a rika ririhe yaro barantana kenan yaro mashiga sanyi da yawa kenan yanzu kawa kun ga kawa mashiga sanyi ce mm. daga nan yake shiga yaro kuma da kirji shi ma a rihi yaro sosai kuma eh a sa kayan sanyi da kai kun san kai mudigar yaro kenan ba ta yi tauri ba mm. kenan nan kofa ce wadda sanyi zai iya shiga yaro sosai mm. kenan sai a yi kokari da Allah a rika adana yara kuma wanka ba ba a ma yaro wanka a mumburishe mishi jikin shi a shashahe shi a ajiye shi a daki eh a goge shi eh a dan goggoge shi shi ma in goge za a yi ba a tsakar gida ba da daga an yi iska in yi fushi kenan kuma akwai wanda jikinsu su manya ya yi kwari su sai su ce ba su iya kwanci sai da fanka to amma su ka yara jikinsu bai yi kwari ba kenan sai a kokari su yara a bar su inda ya kamata kenan kai in jikinka bai iya ɗauka kenan kai ka je gurin fankarka ka kunna amma shi yaro kenan tun da dandana wani daga an shi eh kuma da uwaye hallo ina da jan hankali akan uwaye masu bulaguro a wannan lokacin kenan in an yi bulaguro a rike yaro a sanya mishi kayan sanyi tun da wannan iskan na wajen tagal mota in yaro yana yi wani yake gani daga bulaguro kawai uwa ta zo ta ce ai wallahi daga bulaguro ne jiya muka zo daga bulaguro kawai kirji duka ya san da kenan ai kokari a rika kula da su shi bulaguro dole ne mm. amma yaro ma kuma dole ne a ririke shi eh kayan sanyi kuma ga sunan masha Allah Allah ya kawo sauki gaskiya kayan sanyi Allah ya kawo sauki mm. in ka je eh da arha in ka je wannan cikin wannan bosho ka wanke ka gyara kenan tsafta dai ita ce mm. eh tsafta ita ce safiya yarinyar mace ce ta faɗa min yadda take kula da yaronta sunana safiya wannan lokaci na sanyi kamar yaya sanyi wallahi sanyi gashi nan ya kike kula da yaron gida da kina da yaro gashi nan ma yaro dan ma mara gare shi amma duk da wannan ina kula da shi tunda ni yanzu haka in ba na gani rana ta hutu ban na barin shi ko daga daki ya hutu ya kike kula da shi ina sa mai kayan sanyi in sa mai kush in sa mai safa da hula duka saboda sanyin wannan na bana sai a hankali in dai baka kula da yaron ka ba barantana yaron ka in yana da mura ni yanzu ɗana mura maganin shi amma duk da wannan gashi nan da dama dai ya aka yi mura ya kama shi ko barin shi kike ba ma ina barin shi bane ba kawai sanyin ne bana sai a hankali ko wanka kike mishi ban na mishi wanka tunda tunda sanyin ya zo ni ban ma mai wanka ba kawai dai ina gyara mai jikin shi ina saka mai kaya in sauya mai kaya kawai in sa mai kayan sanyin shi sanyin su mura sosai ne ta kama shi ya shi nan dai mura to da dama dai ba kamar dai in ka bar ɗanka ba yana yawan huta waje mm. baka sama ɗanka kayan sanyi dama dole yin sanyi zai kama shi eh, eh na kai shi asibiti an ba mu magani to ya kike ganin yadda iyaye suke kula da yara a yanzu gaskiya na gani ko da muka je likita ma wasu yaran zaki gani basu da hula basu da kayan sanyi kawai uwa ta goyo su ta kawo su likita kinan wannan dama dole yaron ka zai samu zai kamu da mara mana to kinan sai ka kula da yaron ka kayan sanyi ga sunan ba tsada yanzu ban bana suke yi ko ina ga sunan ga safa nan ga rigunan ɗari nan ga hulluna nan komi ga yana kuma sai ka rage ma yaro shiga ruwa kawai in ka tashi ka gyara ma ɗanka jiki da ruwan gumi ka goggoge mai ka shahe shi da mai in so ka saka mai famfas ɗin shi ka sa mai kayan sanyi kuma ka bar barin ɗanka yana wuta hila hallu ke kenan biki barin dan naki a ni kan ma yana rarrahe ya fara ya tsayuwa ne ma in na tashi da sahi yaran yan uwan shi sun taimaka makaranta kawai ina kilewa daki bana barin shi ya huta na gani ai gashi yanzu ma kim kin sa shi a baya kin tsuke shi a baya bana barin shi ya huta kai likita gashi nan mutane sun yawa in ka je likita yaron ka in ya kwanta rashin lafiya ai matsala ne ni duk gudun wannan yin sa wallahi bana barin shi ya huta kai wahala dan ka wahala wani lokaci za ga mata da sahe kawai ka bar yaro kai ka tafi wurin wata ko tuyalka ko wani sha'aninka mutane duk ina gani wallahi ɗanka a waje kai a waje ko ke uwa kina ɗaki kina zamani ɗanki ya rarrawa yahu ta hili in mai tahiya ne zaki ga gaɗa a titi yana yawo a titi ba kayan sanyin kirki ko da kayan sanyi ma ai iska tana shigan ma yaro ta hanci ne mm. to wannan ma ai akwai matsala kawai in ka tashi ka gani da sanyi kai ka san ka zamna a daki to dan kai zamna a daki to babu wani abu kamar da kike kulawa da shi haka eh ni gaskiya ba mai nike sha mishi ba bulanga nike sha mishi a jikin shi eh man kaɗai shi nike sha mi a jikin shi in sanyi ya mm. yana magani sosai na sanyi ga yaro Ƙungiyoyi masu zaman kansu na tallafa ma wannan asibiti don inganta lafiyar yara. Yawa likita ina so in ji kamar akwai wasu ko kungiyoyi haka masu zaman kansu ko ƙungiyoyin likitoci haka wanda suka zo suke kama muku. Eh akwai wannan Medicine Sans Frontier MSF mm. ta zo a yanzu haka a 31 ga wata muke bikin rihewa za su dan wannan sun zo sun kama mana mun yi tsawon aiki na kusan wata uku tare da su gaskiya masha Allah mu ma akan sanin da muka yi gaskiya sun zo sun ƙara mana sani a bisa kan ɗaukan yaunin yara muna godiya tunda kuma eh, sun kama mana magunguna diyawa. kuma sun kawo mana kayan aiki masha Allah gaskiya mun koya sosai eh su ne suka gyaggyara mana wuri sun zo a wasu sun kara mana runhuna sun kara mana karhiyin magunguna sun kara mana likitoci gaskiya mun yi aiki sosai da su sun kara mana ilimi akan aiki madalla a gaida tamar da tawagarta kafin mu yi sallama da ku za mu leka bangaren kwalama. madalla sauraro yanzu kuma za mu saurari girke-girke. Salamu alaikum. Suna Sunana Sakina Malam Ado. Yau za mu gabatar da yadda ake waina. Hatsin waina an ka surho shi. Ka zurta ka baka ce. Ka raure ka da wani tsakin mai tsakuwa. Sai ka wanke shi tas in ya jika aje a nuko shi. In aka je aka nuko shi in ka zo ka sa matan kaɗi ka tankaɗe. Dama kuma ni sai ka rage wanda za a maka tsaki. Nan gabarin ka ka jika. in ka zo ka tace bari sai ka zuba bari an gyara shi ce tun da wuri an jika sai ya jika ake tace shi in so sai ka zo ka zuba a tukunya daidai wanda za ka dafa to shi birin ya ne ake tace shi shi bari jika shi ake in ya jika wasu sukan yi rigana a sa soso wasu kuma sukan sa a bahu a tace roba ake sa a ƙasa ko daro a tare ruwa sai ka ɗebi na dafa tsaki ruwan birin ka dafa tsaki da shi in ka talga tsakin kana motsa kana motsa kana riya hiya da hulum sun yi so kuma sai a kawo shi a zuba a cikin garin in ya jima yasa garin a me ake sa shi a ƙwarya ko a babbar roba hmm. kuma sai a zuba an yi sauyi wannan talgin a sama ke a cikin sama ake talge ana motsa shi ya samu ko minti talatin ya yi sanyi ko hmm. to kuma sai a haɗa kulli sai a rishi da miciya da miciya kana tuka kana tuka kana tuka hal ya gamu a sha tuwo To duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na yau. A madadin tamar abari da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Mu'azu take muku sallama daga nan birnin.